radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shins na rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. ga irin abubuwan da muke ɗauki da su a cikin shirin namu na rana. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cakun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na labaran wasanni. Daga shi kuwa sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu ya gaya zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar haɗa ku da Abdullahi Sadu Katsan domin gabatar mana da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 18 ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan Oktoban shekara ta 1867 yankin alaska da ke arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun kasar ta amurka kafin haka da yankin alaska mallakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar ta rasha ta sayarwa kasar amurka da yankin na alaska sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur da yake kwance a yankin kamar da kuma yankin yake da arzikin kifi a cikin ruwa na yankin hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohin ƙasar ta amurka waɗanda suka fi yawan arziki baya ka kuma jihar alaska ita ce jihar da ta fi kowace jiha tsananin sanyi a cikin ƙasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa dusa kankara take rufe dukkanin wurare a faɗin jihar. masu saurari ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar radiyo ta bbc a kasar burtaniya da farko dai gidan radiyon mallakin mutane masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin burtaniya a shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radiyon bbc ya taka gagarumin rawa wajen yada manufofin turawan burtaniya 'yan mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma a kasashen da turawa suke yi wa mulkin mallaka har ila yau yana daukar bangare ko kuma karkata ga maslahar kasashe na yammacin turai musamman ma abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc na da shirye-shirye a cikin harsuna da dama a duniya wanda hakan yasa tashar ta zama daya daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 thomas edison injiniya ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi edison a shekara ta 1847 a ƙasar amurka thomas edison dai bai yi karatu mai yawa ba amma gwaje-gwajen da yake yi a cikin ɗakin gwaje-gwajensa sun taimaka masa matuƙa wajen ƙara samun masaniya akan abubuwa daban-daban na ilimi daga cikin abubuwan da ya iya ganowa kuwa akwai karfin wutar lantarki shine kuma ya fara yin kwamfitila wanda yake yin aiki da karfin wutar lantarki kai tsaye. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. shugaban kasar iran ya ce kungiyar daesh tana son kammala shirin amurka a afghanistan ne tare da hare da take kaiwa a masallatayya a najeriya kuma mutane 41 ne aka kashe a makon da ya gabata a duk faɗin ƙasar sai kuma kasar ivory coast inda tsohon shugaban kasar ya kafa sabuwar jam'iyyar siyasa an kuma zaɓe shi shugabanta yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran sain ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ƙungiyar da'ish a ƙasar afghanistan tana kammala shirin amurka a kasar ne na hada al'ummar kasar fada a tsakaninsu da kuma kokarin rarraba kan al'ummar musulmi a yankin ta hanyar hare-haren dabbancin da take kaiwa kan masallatai na 'yan shi'a a kasar majiyar fadar shugaban kasa a nan birnin tehran ta bayyana cewa shugaban ya bayyana haka ne a jiya bayan da ya nada hassan kazimi komi a matsayin jakadansa na musamman zuwa kasar afghanistan ra'isi ya mika taziyarsa ga gwamnati da kuma iyalan bayan waɗanda suka rasa rayukansu a hare-haren masallacin fatimiyya da ke lardin kandahar a ranar juma'a da ta gabata daga ƙarshe ya ce jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar afghanistan jaridar premium time ta nigeria ta bada sanuwar cewa mutane 41 ne aka kashe a duk faɗin ƙasar a makon da ya gabata inda mutane goma da aka kashe jami'an tsaro ne sannan 21 kuma fararen hula labarin ya kara da cewa mafi yan wa'anda aka kashe an kashe su ne a shiyar arewa maso yammacin kasar sannan babu wanda aka kashe a shiyoyin kudu maso kudancin kasar da kuma kudu maso yamma sauran shiyoyin kuma an kashe akalla mutum guda a cikinsu a makon da ya gabata wannan adadin na wa'anda aka kai wa jami'an tsaro rahoton kisan kenan amma mai yiwuwa gaskiyan yawan wa'anda aka kashe ya ɗara wannan har ila yau labarin ya ƙara da cewa jami'an tsaro da aka kashe a makon da ya gabata wato goma ya ɗara na makon sama inda aka kashe mutum guda ƙungiyar 'yan ta'adda ta jibatun nusra da ke yankin idlib na arewacin ƙasar syria sun kai hare-hare masu yawa a cikin lardin cibiyar sojojin kasar rasha wacce ta kai tabbatar da an ci gaba da tsagaita budewa juna wuta a hamimim a yankin da aka ware a lardin idlib ta ba da sanarwar cewa mayakan nusra sun kai hare-hare masu yawa a yankin tashar talabijin ta rusia liyom ta nakalto cibiyar sojojin kasar ta rasha tana cewa mayakan na nusra sun kai hare-hare kan wurare 45 a yankin labarin ya kara da cewa wannan ya nuna cewa kungiyar 'yan ta'adda ta jabata nusra ta saba yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta lazikiya hama da kuma idlib da aka cima tsakanin su da gwamnatin kasar syria a baya kafin haka dai sojojin kasar syria sun fatattaki mayakan 'yan ta'adda ta nusra a wurare da dama a arewacin ƙasar syria amma tare da taimakon ƙasar turkiya a halin yanzu mayakan ƙungiyar suna rike da wasu yankuna a arewacin ƙasar ta syria wanda suka hada da lardin idlib masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tsohon shugaban ƙasar ivory coast laurent gbagbo wanda bai daɗe dawa ƙasar ba ya kafa wata sabuwar jam'iyyar siyasa a hajiya lahadi kuma an zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar shafin yanar gizo na afirka news ya bayyana cewa wakilai daga bangarori daban-daban na kasar kimani 1,600 ne suka zaɓi bagbo a matsayin shugaban sabuwar jam'iyyar wacce aka sanya suna The african people's Party's congress ppaci a takaice labarin ya ƙara da cewa baƙi daga wasu jam'iyyun siyasa daga wasu ƙasashen afirka sun sami damar halartar taron ƙaddamar da sabuwar jam'iyyar a ƙasar ivory coast kafin haka dai bagbo ya rike shugabancin kasar ivory coast daga shekara ta 2000 zuwa 2011 a lokacin da aka tube shi da karfi bayan da ya ki amincewa da sakamakon zaben da ya ba wa shugaban kasa mai ci wato alasan watara nasara an kashe mutane kimani dubu uku a rikicin da ya biyo bayan zaben da karshe dai an kai bagbo zuwa kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hek wacce ta wanke shi daga aikata laifi daga baya a ɓangaren wasanni kuma gwamnatin ƙasar kamaru ta ƙaddamar da yawon ganin ƙwaƙwaf na filayen wasanni da kuma wuraren da za a yi amfani da su a gasar can 2021 a cikin watan janairu mai zuwa shafin labarai na yanar gizo africa news ya bayyana cewa an shirya gudanar da gasar kwallon kafa ta can 2021 ne a kasar kamaru daga ranar tara ga watan janairu zuwa shida ga watan fabrairu na shekarar da muke ciki amma saboda annobar corona an ɗage gasar zuwa watan janairu na shekara ta 2022 labarin ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar kamaru ta gayyaci fitattun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka don gudanar da wannan rangadin kuma sun hada da samuel eto'o geremin injitap patrick mboma da kuma Alhaji dauf har ila yau labarin ya kara da cewa rangadin zai ɗauki kwanaki goma kuma an kaddamar da shi ne a garin duwala a ranar asabar da ta gabata wurare na farko da suka duba sun hada da masaukan baki wato hotel-hotel da kuma asibitoci guda shida elhaji diof da wasu wanda suke tare da shi sun yaba da abin da suka gani ya zuwa yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin a gaishe ka da kan labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa shirin labaran wasanni na nan tafe kamar yadda aka saba ai saurari lafiya labaran wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin labaran wasanni. Shin wanda a cikin sa mai kawo muku wannan labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan, bari mu saurara da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu cin kwarai shirin inda za mu yaya kallon shirin da nahiyar Afirka inda za ku ji cewa an fitar da jadawalin sunayen kashin za su fafata da juna a gasar kwallon kafa ta mata cin kofin duniya ta 'yan kasa da shekaru ashirin wanda kasar Costa Rica ta ɗauki bakunci. Inda za ku ji cewa Tanzania ta kara da Burundi sai kuma Botswana ta kara da Ethiopia. Ƙasar Uganda ta buga da ƙasar Afirka ta kudu sai kuma Zambia ta kara da kasar Ghana. Morocco za ta buga da kasar Gambia sai kuma Senegal ta ce rain da kasar gini ita kuwa kamaru za ta buga da kasar gabon kasar congo za ta kece rain da nigeria wannan a matakin farko kenan a bangaren wasan da ake bugawa kuwa neman gurbi a kasar kwallon kafacin kofin duniya da kasar qatar za ta dauki bakunci a shekara mai zuwa a ranar litinin ta gabata an fafata tsakanin cape da liberia inda liberia ta lalasa cape da ci daya da babu sai kuma da gaska lalasa congo da ci daya da babu yayin da Mauritania Tunisia kuwa sai kunnen doki babu ci. Kasar Kamaru ta ci Mozambique da ci ɗaya da babu ita kuwa Gabon ta tasa Angola ko kuma ci biyu da babu yayin da Burkina Faso ta tallasa Djibouti ita ma da ci biyu da babu. Kasar Ivory Coast ta ci Mali da ci biyu da ɗaya sai kuma Masar in tallasa Liberia da ci uku da babu. A ranar ta gabata kuwa an buga ne tsakanin kasar Ghana da Zambia inda Ghana tallasa Zimbabwe da ci ɗaya mai ban haushi. sai kuma senegal ta ci namibia da ci uku da ɗaya algeria ta lalasa niger da ci hudu da babu sai kuma ƙasar afirka ta kudu inda ta lalasa habasha da ci ɗaya mai ban haushi sai kuma morocco an tallasa kasar gini da ci hudu da ɗaya sai kuma ranar 11 ga watan nuwamba mai kama za a ci gaba fafatawa da ake yi domin fitar da gwanaye za su fafata a gasar kwallon kafacin gufan duniya wadda za su wakilci nahiyar afirka a wannan gasa. Sadio Mane ya zama dan wasan Afirka na uku da ya ci kwallaye 100 a gasar Premier League ta Ingila. A ci gaba da gasar kwallon kafa cin kofin Premier na kasar Ingila da ake bugawa. Ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta nuna ma Watford cewa ruwa ba tsaron kwando ba ne in ta zazzaga mata kwallaye har guda biyar ba ta ta farkewa ba har aka kammala wannan gasa. Roberto Firmino shine dan wasan da ya zura kwallaye uku ragas a ragar Watford. Muhammad Salah ne ya ci kwallo ta hudu da ta ayatar a wasan. yanzu haka ne muhammad salah ya kamo didier drogba a matsayin 'yan wasan afirka da suka fi cin kwallaye a gasar premier league da kwallo 104 gwamnatin kasar kamaru ta kaddamar da ziyarar ganin kwakwam na filayen wasanni da kuma wuraren da za a yi amfani da su a gasar chan ta shekara ta 2021 a cikin wasan jerin da a yi idan da rai da lafiya ya bayyana cewa an shirya gudanar da gasar kwallon kofin kan ta 2021 ne a kasar ta da daga ranar tara ga watan janairu zuwa ranar shida ga watan fabrairu na wannan shekara da muke ciki amma saboda annobar cutar corona aka ɗage gasar zuwa watan janairun shekara ta 2022 idan da rai da lafiya gwamnatin kasar kamaru ta gayyaci fitattun 'yan wasan kwallon kafa na nahiyar afirka don da wannan rangaran tare da su kuma fitattun 'yan wasan sun hada da wato samuel eto da kuma alhaji diof rangadin zai ɗauki kwanaki goma ana yi kuma an kaddamar da shi ne a garin duwala na ƙasar kamaru waye na farko da tawagar ta fara dubawa sun ada masaukin baki wato otel otel da kuma asibitoci guda shida tauraruwar tseren kenya agnes trop ta riga mu gidan gaskiya bayan da aka da'a mata wuka a gidanta da ke iten kuma tsohuwar 'yar wasan mai shekaru 25 da haihuwa wacce ta lashe lambar tagulla har so biyu a gasannin duniya da aka yi ana zargin mijinta ne ya kashe ta wata sanarwa da hukumar wasannin guje-guje tsalle-tsalle ta kasar kenya ta fitar ta tabbatar da afuwar wannan lamari ta kuma nuna takaicinta matuka game da mutuwar wannan 'yar wasar wanta lashe kambun tagulla na duniya na tseren mita dubu goma. yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda za mu fara da kasar iran an kawo ƙarshen gasar wasan takwando na fajr a birnin tehran karo na 31 inda kasashen iran armenia afghanistan pakistan turkiya rasha iraki laban da kuma kasar indiya suka halarta kuma gasar an gudanar da ita ne a ɗakin wasa na otel ɗin istiklal har ila yau a ɗaya hannun ma an kawo ƙarshen gasar ƙwallon tebur wato table tennis na maza da mata a birnin tehran shi ma dai ɗakin wasa na hotel ɗin istiklal ɗin da ke nan birnin tehran inda mandigar farzami ta doke dosa chargi kuma ta zo ta ɗaya yayin da fatime sadat zanjani da kuma wata 'yar wasan tenis ta ƙasar turkiya suka zo a matsayi na uku a ɓangaren matasa kuwa toprak daga ƙasar turkiya ya doke artium daga ƙasar faransa inda ya zamo zakara a gasar an fara gasar ne a ranar tara ga watan oktoban da muke ciki yayin da aka samu mata 44 da kuma matasa maza guda 60 da suka halarci wannan gasa da a kammala a ranar 6 ga watan oktoba da muke ciki daga cikin wanda suka halarci wannan gasar akwai 'yan wasa daga kasashen iran turkiya faransa hungary denmark da kuma wasu kasashe na asiya iran ta lashe gasar kwallon raga ta yankin asiya karo na biyar kungiyar kwallon kwando ta iran fulat sirjan ta doke kungiyar kwallon kwando ta kasar qatar arabiya da ci uku da babu a gasar zakarun cin kofin asiya da a gudanar wannan sara da 'yan wasan kwallon kwando na iran suka samu shine ba su damar wato ɗauke kofi har su shida kenan a jere a gasar karo na bakwai da aka buga baki ɗaya sai dai an so a yi gasar ne tun a bara a masabar matsalar cutar coronavirus yasa aka ɗage wasar sai a bana aka gudanar da ita wata 'yar wasar table tennis 'yar ƙasar iran 'yar ƙasar shekaru sha uku ta zo na biyu inda ta samu lambar azurfa a wasan table tennis ta ƙasa da ƙasa wajen a gudanar a ƙasar oman. bari kuma mu karkare shirin da nahiyar turai inda za ku cewa ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi nasarar doke valencia da ci uku da daya a wasan mako na tara da suka fafata a gasar la liga a camp nou a ranar lahadi ta gabata ansu fati ne farkewa barcelona kwallon da aka fara zura mata kuma na farko a la liga tun bayan kusan shekara daya da ya jinya duk da mahukuntan spaniya sun amince magoya bayan su cika filayen wasa na kamno karan farko tun a watan maris din shekara ta 2020 saboda bullar cutar coronavirus a filin baya cika saboda kauce ma yaɗuwar wannan cuta da ta zama ruwan dare gama duniya ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City ta casa Manchester United da ci hudu da biyu a fata da suka yi a King Power a gidan lasita City. wallaye biyu da Leicester City ta ci ana dab da hura wasa ne wanda su suka taimaka suka samu nasara akan Manchester United. Wannan ya kawo karshen wasa 29 Manchester United ta buga a waje da ba a taba doke ta ba. To masu warai da lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki gara mu jarin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni madadin dugun shirin ke cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan za a gyara zama don a ji shirin yadda yake. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa bari koma gefe in haɗa ku da amir muhammad tafti tun wannan waka da ya tanadar mana. اقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در اقرب کار ما چنینه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه پری بیا در کنار ما جان خسته را مرم جان از برم مرا خسم جان مشو تا فدای تو کنم جان از برم مرا خسم جان مشو تا فدای تو کنم جان muhammad tafti madalla da wannan waka da ka rama da fatan masu san amfana kuma sun ji daɗin shirin to kuma an zanjar zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng. Yo شیر دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو to ma saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin sai mu duka kai mu an jima da yamma za ku ji mu ɗauke su a nan shirin amma kafin na amma wanda suka shi ne kammala musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.